salatu wa ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wa istamsaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a yau yau 11 yau 23 ga watan rabi'u thani hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da dari hudu da talatin da tara wanda ya yi daidai da sha ɗaya ga watan janairu shekara ta dubu biyu da goma sha takwas muna cikin karatun littafin sahihul bukari littafi na biyu bayan littafin allah subhanahu wa ta'ala a yau za mu tashi babun hal tuksaru dinan na'am bismillahirrahmanirrahim rahmanir babu hal tuksaru dinan allati fiha alqawm babi shin ya halatta a karya tulu wanda akwai giya a ciki aw tukharraqu zika ko ayayya ga ainihin salka salka wanda aka ga akwai giya a ciki za a iya yaga salkan ko ba za a iya yagawa ba ko kuma kawai za a zubar da giyan ne amma salkan a bashi ah, fa in kasara sonaman aw saliban idan mutum ya karya gunki ko ya karya cross aw qumburan aw ma la bi khashabi ko ya karya ainihin wato ganga misali wato kayan kiɗa ko kuma abin da ba amfani da katakon shi abin da ke katakon wato bai da wani amfani to idan mutum ya karya shi shin ya yi laifi ko bai yi laifi ba a mahanga na shari'a wa utiya shuraihun fi kumburin kusira falam ya fi fihi bi shay an zo wa babban alƙali shurai rahimahullah an zo mai da wani ganga misali wani dumbur wani kayan kiɗa wanda an karya shi an gane misali kama a ce yanzu ka ga wani mutum da ganga kawai sai ka fasa gangan don ka fasa gangan in an je wajen alƙali wani hukunci alƙali zai yanki to shine aka je wajen shurai da wannan kayan kiɗa ɗin wanda an fasa shi falam ya fi yi bishai shi shurai bai yi hukunci da wani abakai ba an gane wani ko saboda wannan ganga haramun ne kaɗa shi to wannan bawan allah da ya zo yana yawo da shi har wannan ya fasa shi ma ya saba ma allah to sai wannan mutumin ya zo ya fasa mai wannan ganga ɗin to wannan ganga ɗin amma hanga na musulunci ba a san kuɗin shi ba saboda haka shi yasa shurai bai yi masa hukunci da komai ba akan wannan al'amari an fahimci wannan ko na'am حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأقوى رضي الله عنه نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيرانا توقد يوم خيبر من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا قوتا wanda ake hurawa ranar yakin khaibar Ƙola ala ma tuqadu hadhihi an-niran to sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai yi tambaya cewa wannan wutar da ake hurawa akan mai ake hura shi ne an gane ku ana hura wannan wutar akan wanda ne ne. qalu ala da humur al Da to ya rasulullah ana hura wannan wuta ne za a gasa jakin gida ne jakin gida ne aka yanka ana so a gasa shi a wuta qala firuha wa ahriquha sai annabi ya ce ku karya wannan tulu din kuma ku zubar da shi tulun da za a yi tulun da za a dafa kai naman jaki din sai annabi ya ce ku karya wannan wato a fasa shi sannan a zubar da shi qalu ala nuhrikuha wa nafsiruha to ya rasulullah to kace kace mu ainihin mu fasa shi mu zubar da shi mu zubar da naman to ya rasulullah shin ba za mu zubar da naman ba amma mu wanke tulun tun da zai yi amfani kullu rai tulun zai yi amfani idan muka zubar da shi za a iya wankewa a yi amfani da shi ga wasu abubuwa to ya rasulullah me kace akan wannan ka ba mu izini mu zubar da naman amma mu wanke tulun nan gaba in za mu dafa naman rago ko za mu dafa naman sa ko za mu dafa naman kaza mu yi amfani da shi ƙwallon silu to sai annabi ya ce ku wanke kun fahimci wannan to ƙarƙashin wannan kaga manzo Allah da ya ce a fasa tulun sa'annan kuma a zubar wato menene hikiman cewa a fasa tulun wato hikima anan wajen mubalaga dan annabi ya nuna muku kaiwa makura wajen haramta wato naman jaki dan a farkon musulunci cin naman jakin gida halal ne an haramta cin naman jakin gida ranar yakin haibara annabi ya sa abu ɗalha al’ansuwari radiyallahu an ya je yayye kuwa cewa ku saurara lalle allah da manzansa sun haramta cin naman jakin gida da suka kan da suka samu ainihin wato tulu a suka samu ainihin wannan a wannan ka a sunan shi abin da ake dafa wato suka samu tukunya da ake dafa ainihin jakin to sahabban da suka samu wannan tulu suka sa ainihin nama a ciki annabi ya ce a kifar kuma suka kifar nan take saboda bin umarnin Allah subhanahu ta'ala inda a wannan zamanin ne wani zai ce to bari mu cin ya insha Allah sannan mu tuba eh saboda naman jaki kaza kaza to kaga amma saboda biyayya ga manzo Allah suna sha'awar cin naman iri-iri amma suka bi umarnin annabi suka zubar da wannan nama din an gane ku na'am qala abu abdullah kana ibn bi uwais yaqul wato Imam al-Bukhari na cewa Ibn Abi Uwais yana cewa al-humr al-insiya bi nasb al-alif insiya al-ansiya eh, al-humr al-ansiya shi nuna dan an same nasaba shi ma alif din ansiya ne ba kuma a ce insiya duk ɗaya ne ko a ce al’umurul insiya ko a ce al’umurul anasiya wato jakin gida an gane an kira shi anasiya saboda abin da ya shafa ɗebe kewa yana mu'amala da ɗan adam yana ɗebe ba ɗan adam cewa, shi za ka sami suna anasiya an fahimci wannan ko a nan wajen idan manzo sallallahu alaihi wa ya ya da umarni wani lokaci sahabbai suka ɗan tirza su gani daga shin wannan umarni na wajabci ne ko umarnin na mustahabbanci ne ko na halacci kun gane a nan wajen da manzan Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam ya ku ainihin fasa wannan tukunya din sa'annan ku zubar da naman to sai sahabbai suka nuna to magana fasa tukunyan ya ayyara rasulullah mun yadda zamu zubar da naman haramun ne to fasa tukunyan dole ne kaga ai ya bada umarni a fasa ko to sai sabbin da shi fasa wannan tukunya dole ne ya rasu da idan ban fasa ba muka wanke tukunyan don kara a yi barnan dukiya muka wanke shi sa'an nan muka yi amfani da shi ba ku fahimci wannan ko to a nan wajen yanzu abinda malaman fikiyu ke cewa idan tukunya ya zama to tukunyan ƙasa malaman fikiyu suna magana tukunya irin da ƙasa ɗin nan sai zama to ana dafa alade a cikinsa ko ana dafa giya a cikinsa suna maganan cewa wannan tukunya ko da ka wanke shi bai tsarkaka ba saboda giya ya riga ya nutse a ciki an gane tun da ya riga ya nutse a ciki to ko da ka wanke za ka wanke ne saman to amma wato abin da ya nutse a ciki ya za ka yi da shi an gane to malaman fikin suna nuna irin wannan kawai tukunya idan ya riga ya jiku ya jiku da najasa to ba magana wai a ce wankewa ya yi tasiri a gare shi kun gane misali a ce tukunya ne wanda mutum fitsari yake al'aiki da dare sai yana amfani da wani tukunya yana fitsari a cikin shi wata da watanni to daga baya sai ya shawara tun da dai yanzu ana wahalar rayuwa yanzu bari ya wanke wannan tukunya da yake fitsari a ciki ya ringa girki a ciki yaya me za mu ci akan wannan idan an wanke yawon ku ko kuma fitsarin ya riga ya jiku a ciki irin duk wanda wankewa ba zai tasiri a cikin ba in kai ka san ana fitsari a ciki akwai wanke wanda za a yi haka ci abinci a ciki kamar ka zo abokin kai ce bismillah sai ka ce da wani tukunya ce ai tukunyan nan na wanke ai rayuwa ta yi tsanani ne yanzu yanzu ga ci yayi farfesu a cikin wannan tukunya za ka ci kaga ai wannan tukunya ba zai ba misali haka ne ko to amma a nan wajen ku duba wannan hadisi manzon Allah ya ce su karya mai tukunyan wato su fasa sannan su zubar da shi amma suka ce ya rasula ba za mu wanke ba su wanke su ci gaba da amfani da shi to me za mu ci akan nan kan kamar ya nuna in an wanke a iya in an wanke yawon ku za a iya ci gaba da amfani da shi ba rana ka fara jagowa da ita ba ana amfani da ta yau da gobe shi ne magana ana amfani da tukunya yau da gobe yau da gobe sai kuma gashi yau an yi amfani da ita kuma sahabbai sun ce su wanke ta su ci gaba da amfani da yanzu yanzu ba jaki za a dafa ba yanzu naman rago za a dafa ciki za ka ci sai da kyama ko yanzu su abin da malaman fikin suka faɗa ƙarshe manzo Allah kuma shiga abin da shi ya nuna kai sai dai kai kana jin kyama kana gan. su suna gan kamar abin ya juku ya nutse a ciki saboda haka ko ka wanke ba tasiri Allahu a'lam ko abin mace in ya dade da yawa ko naman raƙumi ai ba naman raƙumi ba naman jaki haramun ne a ci ba wai an ce da yasa ba ne haramun maganin haramci ci shi ma giya shi ma da yasa ne shi? na حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان نعم. حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عن كالبودك عبد الله بن مسعود الله يقرأ مش يدايشي دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة 360 نصبا منذ صلى الله عليه وسلم ياشق مكة الهالي أجيب الكعبة أقوي قمك 360 kullura gumaka 360 manzan Allah yana kallon su a Ka'aba sai da manzan Allah ya shekara 23 yana ganin wayannan gumaka tunda manzan Allah ya zo ya ga an kewaye Ka'aba ɗakin Allah fa ɗakin da Annabi Ibrahim alayhi salam da ɗan shi Annabi Isma'il suka gina gashi ya zama dandali na bautan gumaka yaya aka yi zama dandalin bautan gumaka bid'a idan bid'a tana shigowa cikin addini takan gurɓata addini ta shafa ma addini kashin kaji ta shafa ma addini bakin gawayi har ya zama to mutumin da ka san shi farikal in ka gashi wata raba za ka gane shi ya zama bakin irin kuma inda annabi ibrahim ya zo da tauhidi amma yanzu tauhidi ya rikide ya kuma shirka kafiran maka da kake gani gaba ɗayan su kafiran maka asalin su musulmi ne su kuma ji wani annabi ibrahim ya zo musu da addinin tauhidi kuma an gina musu ka'aba don su bauta ma Allah shi kadai to amma menene ya faru shigo da bid'a a zo a ce ai wannan bid'a na da kyau wannan bid'a ce hasana a dan jaraba ta a ringa yi to irin wannan wato ganin wata bid'a a ce tana da kyau shine a hankali a hankali ya mai da musulunci ya koma bautan gunki amma za ka ga kafiran maka suna alfahari da annabi ibrahim suna alfahari da annabi isma'il kuma suna alfahari da ka'aba za ga wasu dokokin musulunci tare da su amma kuma kafirai ne masu bautan gunki to yaya aka yi suka rikide suka koma kafirai malamai sun yi bayanin tarihi akwai wani bawan Allah ana kiran shi Amr bin Luhai al-Khuzai wannan bawan Allah mutumin kirki ne sosai ga sadaka ga kyauta ga ga fadin gaskiya ga rike amana ga kirki ga menene to wannan abun sai ya soyar da wannan bawan Allah ga mutane suna matsar sanyi saboda kyakkyawan halin shi an gane ce saboda haka wata rana wannan bawan Allah ya kai ziyara can Yaman a can Sham kai afwan ya kai ziyara Sham sai zo ya ga mutanen Sham suna bautan gumaka sai ce musu wannan gunki da muke bauta mai menene amfanin shi ce wannan gunki da muke bauta mun san ba shi ne Allah ba ba shi ya halice mu ba Ba ya azurta mu baya ba mu kaza baya ba mu haihuwa baya ba mu kaza amma ka san abin da muke yi da shi kamun kafa muke yi da shi muna kamun kafa ne idan muna neman biyan bukata a wajen Allah mu masu datti ne sai mu nemo abin da bai da datti sai mu kama kafa da shi kaga gunki ai eh, kamar ice yana da datti ice wa ita ba saba ma bishiya baya saba mu kowa to sai ka sai a sassako bishiya sai a yi shi da siga na mutum sai a ringa bauta ma wannan bishiyan to wannan bishiya tun da baya sabo za mu iya kamun kafa da shi mu ce ya kai bishiya ka ba mu haihuwa ya kai bishiya ba mu lafiya sai shi bishiya ya je wajen Allah ya amso mana ina ba san gano wannan saboda mu masu datti ne bai dace mai datti ya dumfari Allah kai tsaye ba shi mai datti ya kamata misali kai kai wa babanka laifi mahaifinka yana jin haushinka kuma ka san halin mahaifinka za ka iya dimfarar shi ka ce ya haƙuri gara ka samu wani mutum wanda mahaifinka ke jin nauyinsa wani mutum wanda yake mutumin kirki ne mahaifinka na jin nauyi sai ka laɓe da shi da Allah baba kaza kaza sai ya samu mahaifinka sai a sasanta to su wannan shine tunanin kafiran maka amma su kafiran maka sun yarda da Allah kuma suna bauta ma Allah din an gane wannan ko suna ma ambatan Allah da sauransu dan sun je aikin hajji sun ƙara bid'a cikin aikin hajjinsu labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik ce illa sharikan huwa laka tamliku huwa ma malaka wannan shine bid'a da ya shiga cikin abun sai ce amsawanka ya ubangiji amsawanka amsawanka baka da abokin tarayya amsawanka baka da abokin tarayya kaga da sun tsaya nan ko sai ce illa sharikan huwa laka sai dai abokin tarayya wanda yake naka ne tamliku hu kai ka mallake shi wa ma malaka bai mallaki komai ba to shine wayannan gumakan da suke sawa tsakiya ɗin nan an gane to shine da aka yi mai bayani sai ya gamsu sai ce gaskiya na gamsu wato Allah ke halitta Allah ke azurtawa yake komai amma kuma in muna da bukata kan mu dimfare idan mu masu datti ne sai dai mu samu wanda ba shi da datti <clears throat> sai mu dimfari shi saboda haka sai mu samu ice mu sassaka shi sai mu zo muna muna muna ga yawa inda muna da matsala sai mu gaya wa ice ya kai ice ba mu haihuwa ya kai ice ba mu lafiya ya kai ice ba mu nasara sai icen nan sai ya je wajen Allah sai ya amso ba nashi bane na Allah ne an gane sai ce to dan Allah ta dan bashi aron gunki guda ɗaya a jaraba a gani sai suka bashi kyauta ba suka ce ba ma aro ba ga kyauta suka bashi aron kyautan gunkin hubal gunkin hubal da shi aka fara shigo da shi ya kawo shi makka ya ce wa mutanen makka ga wani sabon abu ya gano kuma mai kyau ne ya ce biri a ce mai kyau da yau kuma wa kullu bidi asin dalala sai zama to akwai bidi a hasana kuna ne da ka sai kawo wannan gunki ya zo ya musu bayani cewa duk mutumin da ya yarda da shi ya bauta ma wannan gunki to abin ka da mutane saboda na gaya muku cewa ya riga ya mallaki zukatan mutane saboda kirki shi yana da kirki sosai ga yawan kyauta ga yawan riƙe amana ga yawan taimakon jama'a kafin ka amkara gaba ɗaya ƙasar hijaz an kuma hoton gunki kuma da sunan su suna kallon wannan abu ne mai kyau daga nan ka'aba da gunki guda ɗaya ne sai ka'aba ya zama kowane kowane kabila na da gunki sai ga kuma gumaka ɗari uku da sittin sun mamaye ka'aba da manzo Allah ya zo ya tarar da wayannan gumaka in zai yi aikin hajji yana ji yana gani akan wannan gumaka sai dai ya tsallake su amma ba yadda ya iya kama a ce yanzu muna karatu a wannan masallaci na malam babu ko ina gunki ne a ciki kuna ganin ɗalibai za su yi hakuri da gumakan ko za a samu yan caji wata rinsu ya mutsa za a samu yan caji ce gaskiya abin da fa malam ya haya ke ce mana ba wai a yi haƙuri ba gaskiya fa mu muna ganin fa ba wai dole ne ba a yi ta biyayya fa ga malam ba yau wani lokaci in malamai suka yi magana wani lokaci ka san sassaucin malamai ya cika wa dole ne mu ɗan ɗauki mataki in ba haka ba wallahi haka za mu zauna wallahi kafin ka da za ga wasu kuma ka a kasa an karera ya misali to amma manzo Allah ya tarbiyyantar da sahabbai kuma ya nuna musu kuma sahabban nan sun gamsu shekara 23 suna haƙuri mun gane to sai lokacin da aka yi fatawa makka a lokacin da ake ba mu labari yanzu da lokacin da annabi ya ci makka da yaki shekara 23 ana bugawa kan wannan al'amari shi na kace annabi ya shiga makka a gefen ka'aba akwai gumaka 360 fa ja'ala yat'anuha bi'udin fi yadi to tunda yanzu annabi yanzu karfi ya zo hannunsa yanzu gwamnati ta zo hannuwa musulmi an samu an yi fatawa maka a da ba gwamnati na hannuwa kafirai to da manzan Allah irin malaman zamanin nan ne masu caji ya ba da umarni ya ce ko za mu kare sai mun kare ne goma kan nan kuma mu ne 'yan tsararru ba mu da karfi a lokacin nan da kuke tunanin zai samu musulunci da musulmi da yanzu musulunci ya zama tarihi sai da ya ce an taɓa yin wasu mutane wai su musulmi an gane kamar da yake manzo Allah mai hangen nesa ne mai hikima da zaran sahabbai sun taso zai ce ku yi haƙuri ku yi ta haƙuri lokaci na zan zuwa wanda za mu yi maganin na abubuwa gaba ɗaya to cikin iko Allah da aka samu fatawa makka dan ne fa ja'ala yad'aluha bi udin sai annabi ya kama sukanta da ice kawai da ice kawai zai zuburi gunki a lokacin gunki bai da mai kare shi amma a wancan lokacin ba a wancan lokacin akwai sojoji da makamai wanda in ka taba wannan gunki akan wannan gunki zai a kashe dubban mutane amma yanzu annabi cikin kwanciyar hankali kawai sa ice ya buge zai ga gunki ya fashi ya tarwatsi ko babu wani mutum da zai zo ya zo ya ce zai kare gunki sojojin gaba ɗaya sun musulunta su ma to kaga wannan yana daga cikin hikima an gane ba kamar yadda wasu ka tashi cewa za su yi jihadi a china musulmi ba za su yi jihadi a china eh to shi ne kaga yana ganin wannan ba za su wuce wata ɗaya ba kawai an gama labari ko za su yi jihadi a indiya sai wani ya bugu ma akar maka lawa mun mutanen indiya ne mun gaji da wulaƙancin da ake mana za mu yi jihadi shi za ka ba su fatawa su yi jihadi a indiya to wannan shi ne komai yana buƙatar hikima da hangen nesa ya zama to malamin da ke jagorancin al'umma ba wai kawai ya iya fassara ƙur'ani ko hadisi ba yana da hikima da hangen nesa in kawai fassara ya iya ba hikima to bai cancanta ya jagoranci al'umma ba an gano wannan ko to a lokacin annabi yana ta zungu yana ta zungunan ka da ice gunki na ta fashewa waje ala ya kula yana cewa ja alhaku wa zahaqa albatil yana cewa gaskiya ya zo kuma gaskiya ya rushe an gane gaskiya ya bayyana ƙarya kuma ya rushe innal batila kana zahuka ka gani to tun daga lokacin gaga gunki bai ƙara dawowa ba to wannan shine ka'ida ana so a rusa gunki sai an rage karfin masu bautan gunkin tukuna amma in asalin masu kariya ga gunkin suna da karfi to taba gunkin hatsari ne eh na'am حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أنس بن إياب عن عبيد الله بن عمر بن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم نعم عن عائشه رضي الله عنها عن كربو دقاء رضي الله عنها أنها كانت اتخذت على سهوة الله سترا فيه تماثيل وتتارك أفالتا أفال تارك ونسترة ونلابلي وأن أتكل لابلا أقوي متمتمي أقوي زاني نمتمتمي فهاتكه النبي صلى الله عليه وسلم sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya keta wannan labulan saboda wannan mutum-mutumin ya keta shi fattakhadhat minhu numraqatayn sai ta rike ainihin fulo guda biyu da shi fakana ta filbaiki ya jili su alayhima to annabi sai kasance yana zama akan wannan filo din to an yi filo guda biyu da shi filon kaga an yaga tun da an yaga ba za a ga hoton mutumin ba a gane wannan to ga da irin wannan babin da aka bude nan shin ana karya ana karya tulu wanda akwai giya ko kuma ana fasa ainihin azzika talka idan mutum ya karya gunki ko ya karya cross ko ya karya ainihin ganga ko abin da ba a amfana da shi shin zai biya ko ba zai biya ba a nan za a biya? ba a biya ko? ba maganin biya akwai abin da in an inda misali kamar akwai abin da in an zubar da da giya din zai yi amfani kuma nan gaba kun fahimci wannan to irin wannan abin da an san zai amfani ya kamata a zubar din a amfana da shi na ko? akwai abin da in an karya shi ko aka zubar din ma ba zai amfani ba to wannan bai da wani amfani kawai a tarwata shi ko eh na'am wa alaikum salam yawa wanda aka san ba zai rayu ba in ya zamanto rabin mutum ko wani sashe nasa an karya ya zamanto to za a ga malaman saudiya yadda suke yi in suka yi drawing din mutum sai a cire kan kasan dai bayan zai mutum ya rayu ba kai to cire kan nan ya nuna ba mutum bari kuma yi eh, a cire wata gaba wata an san kawai ba zai rayu ba shi da sauransu to haka suke yi saboda zana ainihin mutum mahanga musulunci haramun ne kai tsaye hadisai sun tabbata da yawa akan haka malamai sun ce sai dai babi na ilimi in ana a cikin babi na karatu a zana saboda a nuna wa mutane wannan kai ne wannan kaza shi ma in za a yi sai a ɗaga kan a yanka kan a ɗaga shi sama ga mutumin na amma kai shi na sama kowa ya san wannan mutum da an riga an cire wuyan amma ga shi na sai a nuna wannan shi ne kai wannan shi ne kaza wannan shi ne kaza amma ga duk wanda ya san wannan ya san ba zai rayu ba misali Allahu a'lam eh to shago ba da sauki yayi ba ba zai rayu ba yi eh, wannan ba shi ba eh ba matsala insha Allah na'am babu man qatala duna mali babu wanda yayi yaki domin kariya ga dukiyarsa an zo za a kwace ma dukiya da makamai sai kai ka tsaya tsayi wanda ka kace baka za a kwace ma dukiya ba ka tsaya ka kare kanka har ka mutu shin ya hukuncin ka kai laifi ko kai kuskure misali irin halin da muke ciki yanzu kawai sai a zuwa ce kawo kuɗi kawo ka za kawai daga cikin kuɗinka kaga kai dai ba za ka iya bada kuɗin nan ba to kuma sai ka tsaya ka kwama iya kokarin ka wajen kariya da dukiyar sai a kashe ka to yaya hukuncin wannan kisan da aka ma na'am حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد هو ابن ابي ايوب قال حدثني ابو الاسود عن عكرمه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول an karɓo daga abdullahi bin amr radiyallahu anhu ma yake cewa naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man qutila duna malihi fa huwa shahid duk wanda aka kashe shi wajen kariya ga dukiyarsa yayi shahada in an ka an kashe mutum wajen kariya ga dukiyarsa yayi shahada to anan wajen dukiyar nawa wasu ka ce ko nawa ne akwai masu fahimta ko da naira goma ne wani ya zo ce ka bayar ko ya kashe ka ka ce ba za ka bayar ba ka tsaya ka kare dukiyarka ka mutu ka yi shahada akwai masu ganin cewa ainihin naira goma ya yi kaɗan dan kuɗi kaɗan kan kuɗi kaɗan sai ka da ranka an gane wannan ko to malamai sun yi magana kan wannan al'amari cewa farko dai zaka duba shin zaka iya kare kanka ɗin a wannan tukuna eh zaka iya karewa mutumin da ya zo maka ya zo ne da karfin tuwo kai magana da karfi to dukan gaba ɗaya ku buɗe Allah ya ba mai rabo sa'a da hannu ne da hannu misali amma mutane wajen talatin zuzo ko kowanne da yake kwalitar ko bindigar da ya wannan sun jin baro ka ce kawo kuɗinka kai ba ka da komai daga kai sai kai salin azan kawai kana zuba kai ne kawai ka ce kawo kuɗi ka ce ka zama ba kuɗi na ba za mu harbe ne ta ce sai da wallahi ku harbe ni to yanzu wannan kariya ne ga dukiya ko kuma a kashe banza kun gane akwai kariya kariya shi ne. kana harbi ana harbin ka ma kana da wani bindiga ka fito da shi ka harba suka harbe ka ka kauce ka ɓoye ka harbe. su ma suna harbi saboda kuma Allah in ya baka sa za ka iya koran su tunda kaga wani lokaci zaka suna da tsoro suna ganin kai ma kana da bindiga za su to sai zan baka da komai daga kai sai kai ne an gani su sun riko ila ma ba su da bindiga sun riko wannan da gariyo wannan da mashi wannan da mai makamai da kala kala wanda za su sassare ka ne su kashe banza kuma dukiyan su kwashi kaga dukiyan baka kare ba ba kare kanka ba kuma Sai yanzu a nan wajen in mutum yayi wannan ya bada jikin shi kawai an kashe banza shi yayi shahada eh wannan za mu sa shi daga cikin wanda ake cewa wa an fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahluka masu jefa kansu zuwa ga halaka ha kada za a sa su daga cikin masu jefa kansu zuwa ga halaka an gane wannan ko akwai wani hadisi na na ruwaya na Abu Dawud da Tirmidhi da yake cewa man urida maluhu bi ghairi haqqin fa qatala fa qutila fa huwa shahid duk wanda aka yi nufin dukiyarsa ba tare da yaki ba tare da haƙƙinsa ba sai yayi yaƙi aka kashe shi to yayi shahada ku duba wannan yayi yaƙi shi mutumin da ba shi da abin da zai harba sai dai kawai a harba banza ya yaƙi kenan an ce fa ƙatala sai da yayi yaƙi har aka kashe shi an gane ku akwai wani hadisi a wanda manzo sallallahu hadisin muslim hadisin abu hurairah radiyallahu anhu a ra'aita in ja a rajulun yuridu aka ri wani ya tambaya annabi ya rasulullah me za ka ce idan wani mutum ya zo yana so ya kwace dukiya na yaya zan yi da shi sai annabi ce fala to ɗiki karka ba shi kuɗinka karka kuskura ka ba shi kuɗinka ala sai annabi ce to a ra'aita in ƙatala ni to me za ka ce in ya yaƙe ni yana da kayan yaƙi sai ya yaƙe ni ala sai annabi ce faɗa tulu kaɗan kashe shi idan ya zo zai yake ka kashe shi kashi lahira ba komai ala sai annabi ce a ra'aita in da ni to ya rasu rasulullah cikin wannan halin in ya kashe ni ba kaga an ce kashe shi kenan kana iya me kai ma za ka iya haɓuka wani abu ta mutumin da ba shi da komai ga shi ga manya-manyan mutane da makamai da waye da waye sun zo gidan shi sai zo ce zai yaƙi da su Ina ma ba zai iya kashe ko ɗaya ba akwai wanda in ya san makasa zai iya kukan kura ya damfari guda ɗaya ya damki wani waje su tafi tare an gane amma wani ba abin da zai iya yi to sai ya rasu da me za ka ce in ya kashe ni sai an ce fa ta shahid ka yi shahada qala a ra'aita in qataltu to yana su da me za ka ce in ni na kashe shi fa qala sai annabi ce fa huwa fil yana cikin wuta shi wannan mutumin da ya dumfaro ka kun da wannan ko to kaga wannan ya nuna mana shi wato dukiya ba karama abu bane abu ne fa wanda mutum ya sha wahala sa ne ya dade yana nema wani ya dade Allah kadai san lokacin da ya dade yana tara wannan kuɗi rana ɗaya kawai ka lokaci ka ce kawo kuɗin wani in ka san in ka san tun ya baka tarihin hanyar da ya tara kuɗi wallahi sai ka ya mai akwai wani mai kuɗi sosai da yake ce mana wallahi ya fara da da facin taya sannan ya koma ya koma ainihin tura baro ire-iren wannan sana'a daga baya hankali a hankali ya zo ya samu kuɗi da wahala an gane su irin wannan ka tara kuɗi da irin wannan wahala lokaci ɗaya kawai wani ya zo ya ce kawo wani ya gana ma sai ya kinta ta kuɗin ma da baka da shi sai miliyan ashirin yake so kai ko miliyan goma sha biyar kake da shi dukiyar da ka shekara talatin kana nema yanzu sai ka mai ciko ma dan Allah ka duba wannan dan Allah kai ya kake a zuciyarka haba rana ɗaya ce ta kawo wannan dukiya har da ciko an gane wani in ya ga yana son ransa zai rika wannan dukiya amma haka haka zai zai mutu a tsaye saboda kafin ya kara tara wannan dukiya kuma lokaci ne mai tsawo ina wanda zai ƙara tarawa ba daga nan ya durkushe nan ya koma talaka to wannan shine matsalan da ya sa musulunci dan musulunci ya zo da matan ya tsare addinin mutane ya tsare dukiyar mutane ya tsare rayukan mutane ya tsare mutuncin mutane ya tsare nasaba na mutane ya tsare mai tankulan mutane da sauransu kaga dukiya yana daga cikin abin da musulunci ya zo idan ya tsare ma shi yasa musulunci ya sanya haddi na sata haddi na dan fashi in kama dan fashi ga hukuncin da za a masa duk musulunci ya tanaji wannan saboda a tsara dukiyar mutane an fahimci wannan ai saboda ka shi musulunci ya bada dama in har mutum zai kwace ma dukiya kaga kana da ikon kare kanka kada kai sanya ka kare kanka sosai don ka kwace dukiyanka amma ka fahimci ba yadda za ka iya sai ka bashi da Allah ka miƙa masa an gane da in ka ce za ka ɗauki mataki za ka mutu ko ba kare dukiya ba kare kanka ba shi ne allah shi yi. to yanzu idan mun ga mutum ya mutu wajen kare dukiyarsa za mu iya cewa kawai oh, shi kenan wallahi ya more dan aljanna ne shi eh ba za mu haka ba shi manzan Allah ya ce ya tambayi manzan Allah aita in ka ni ala fa anta shahid mai za ka ce in ya kashe ya rasulullah annabi ya ce ka yi shahada to kenan da zarar mun ga an kashe mutum wajen kariya ga dukiyarsa ba za mu ce shahidi ba me za? shire shi mutumin da ya kashe ya mutu wajen kariya ga dukiyarsa in ya cika sharuɗa ba ga musulmi ne ba ba ne shi ko mutumin kirki ne ga shi ya mutu cikin kariya ga dukiyarsa muna mai kyakkyawar da ya yi shahada dan ba mu san gaibi ba an gane wannan dukiya da da ya mutu a wajen kariya ka san hanyar da ya same shi ka san hanyar da ya samu dukiyar da kake ce mai shahidi ila fa wani ƙatar ɗan dan ƙungiyar asiri ne ila ƙatar ɗan luwaɗi ne kawai kaga ya tara dukiya ana kira shi alhaji sai ya zama to an zo kwace dukiyar sai ya mutu shi kenan shahidi wani kana ta kiran shahidi sama shahidi kasa alhali ya mutu yana nan yana fuskantar azaba wajen Allah saboda dukiyar ya samu dukiyar ta hanyar tsafi ne baka sani ba ya samu dukiyar ta hanyar luwadi baka sani ba dan kungiya asiri ne baka sani ba kuka ji wani ta saboda aka duk wanda ya mutu wajen kariya ga dukiyarsa ya yi shahada amma da sharaɗin in ya samu dukiyar ta hanyar halal kun gane wannan ya shi ma kan shi ko mutumin kirki ne amma idan ya samu dukiyar ta hanyar shirka to wannan mutumin ba a kiran shi shahidi kama ya za mu yi musani tun da abu ne a koyi wannan shi ne dalilin da ya sa ce ba a kiran mutum don mutum ya mutu ka ce wane ya yi shahada sai daga ce muna mai kyakkyawan zato ya yi shahada amma Allah kaɗai ya san abin da yake ɓoye Allah kaɗai ya san karatun kurma ko idan mun ga kurma na silawa za ka san suran da yake karantawa ba za ka gani ba wannan shi ne na'am باب إذا كسر أصحة أو شاء لغيره باب إذا مثل يكري وانا أكشي ko ya karya wani abu na waninsa yaya hukuncinsa ka karya ainihin plate na wani shin za ka biya ko ba za ka biya ba حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن همير عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عند ba bin nisa'i an karbo daga anas dan malik radiyallahu an cewa lallai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a wajen wata wani sashe daga cikin matayensa wasu ce yana wajen aisha radiyallahu anha fa arsalat ihda ummahati mu'minina ma'a qadimin bi qas'atin fiha ta'am sai wata daga cikin uwar mu'minai sai ta aika tare da wani hadiminta wato boyi boyinta an shin mutumin kirki zai iya ya halatta karki masu hidima gare ka in aiki ya maka yawa wato kar kana mutumin kirki karki mai wanki mai guga mai zuwa kasuwa ya siyo maka kaza mai aiki kaza mai aiki kaza mai kulawa da motanka waye waye duka ya halatta ko wannan yana kore zuhudu ce muna mamakin malam wani wai malam wani a gidan shi akwai boyi boyi a gidan shi akwai kaza akwai kaza anya ko malam wani ba duniya yake so ba ina ba kan gani kaga dai uwar mumire Aisha tana da hadimi hadimin nan yana daukar nauyin kulawa da wato ayyukan da suka masa yawa an gani to gashi nan ta aika sai ita ɗaya daga cikin matan annabi sai ta aika tare da wani hadiminta ta aika da wani wani akushi wanda akwai abinci a cikin akushin ta aika da shi wajen annabi ruba wannan magana tana ɗakin wa annabi na ɗakin wa aisha sai kuma wata mata daga cikin kishiyoyi ko kuma abokan zama ko ba ta kishiyoyi ko wani ya ce duka ɗaya ne duka ɗaya ne in ka ce kishiya ne ba ba ake yi in kuma ce abokan zama to haka ai zama ake so a yi a zauna zaman maslaha na ina ce kishi to wannan shi ne to ita wani sai ta aika da abinci kuma a rananta ranar aisha ba waye zai ba annabi abinci aisha sai kuma ga wata ta aiko abinci daga waje ina za su tsaya sai abincin da kyau saboda ma annabin ya kaddara wanda ya koma kan nata to in kai ne misalin wato wacce wanda ta aikata wannan a ce kai ne kai ne ainihin ranar ka ne misali a ce kai mace ne misali ranar ka ne sai aka yi maka haka tsakani da Allah ya zaka yi eh za ka ji daɗi daɗi na ne eh? ba ka fahimce ni ba a ce a ce kai mace ne ranan ka ne sai ɗaya matar wato abokiyar zama sai ta aiko da abinci kuma a ranan ka <laughs> to wannan fa ne abin da ya faru aisha tana tare da annabi sai ga wata daga cikin matan annabi ta aiko da abinci a kawo ma annabi kuma ɗakin aisha eh Na. fa darabat bi yadiha fa kasarat al qas'ata nan take kishi ya kama aisha ta samu hannunta ta buge ta samu wannan boye boye ta same ta buge abincin sai ta karya wannan akushin kwano ta tarwata plate ko ta a kula din wanda aka sa abinci misali eh kai ne miji ya zaka yi zaka zarge ta a kaddara kai ne miji mai gida ne sai aka yi haka a gaban ka zaka zo ita wannan wanda ranar ta ne ka mata kace kace ko kuma ya zaka yi tana da gaskiya ko ba ta da gaskiya da ta yi ta yi daidai ko ta yi kuskure wani ya ce ta yi daidai amma ta yi zafi na'am babban maha ta kwafin cewa ne kuma da abincin nan to kana ganin saka faɗa haka ne annabi ce kawo yana so gila a tunanin ka kila kaga kila daga daga wannan kuma a gaban ta ga ana cin wannan abincin gara kawai ta lalata yanda kawai ma manzo Allah ma koda yana tunani a nata garin ka san in kishi ya zo hankali ma bushewa yake a tunaninta in ta ce a tafi da shi annabi zai ce a kawo da shi gara kawai hanyar da annabi ma ba zai ci abinci ba kwata-kwata bari ka fasa kawai a kowa ya rasa shi ne ta aikata an gane kuma sai ta karya wannan akushin Babban maha wa ja'ala fiha sai annabi ya tattaro abincin sai ya sanya ya tattaro wannan plate da ya fashe sai annabi ya tattaro shi haka sai ya sanya abincin a ciki ya sanya abincin kulu sai ya ce wa mutanen da ke wajen kuci shi ne da ci ba sai ya ce wa mutane ku ci وهابط الرسول والقصعه حتى فرغوا sai annabi ya tsare shi wannan dan sakon yace ka dan tsaya ka gama cin abincin ya tsare dan sakon kuma ya rike ainihin shi akushin har ya zama to gama cin abinci an gane ku ya tsare akushin har ya gama cin abinci fa dafa al qas'ata sahihata wa habata al maksura sai ya mika ainihin akushi lafiyayye sai ya dauka dakin Aisha sai ya dauki plate da kyau sai ya ba ɗan saƙon sai ya rike ainihin karyayyar. ya ba wa aisha kuma da wannan shirya abin ya yi ta ga aisha ta biya plate to malamai sai tambaya biyan plate din dole ne na kotarwa ya ce ta'amun bi ta'amin wa ina'un bi ina'in abinci da abinci ƙwarya da ƙwarya in an zubar da abinci za a biya abinci ƙwarya kuma za a biya kamar tambayar da mutane suka yi dole ne aisha sai ta biya tunda wannan abincin ba na siyarwa ba ne abincin da ba na siyarwa ba abinci ne an kawo ma annabi kyauta in an kawo kyautan abinci sai aka barar ma da abincin kyauta za a biya? eh? kai za a biya? abincin nawa ne abincin kyauta ka baka ba wai abincin siyarwa da kuɗi ka siya ba ana ganin kawai manzo Allah ya haka ne kawai dan maslaha amma ba dole bane a biya saboda ita wancan ta kawo ne kyauta kuma daga cin abincin annabi ne waye bai ke baran to abincin abincin shi abincin shi ne aka aka zubar kawai na na to akushin ne matsalan ka gari akushin dai an ci abin an cinye abincin amma akushin na wancan ne to wancan kuma ta kawo shi ne a lokacin da bai dace ba ta kawo shi cikin ɗakin ga ranar wacce ne ranar kwanan wacce ne kuma ta kawo abinci ta san cewa wacce za ta yi abinci ai me da kawo abinci wannan lokacin an gano wannan ko kaga wannan zai nuna ma matan annabi su ma mutane ne abin da ke bijiro wa mutane yana bijiro musu za su iya yin kishi kishin da wani lokaci za su ma iya yin kuskure a cikin su yi laifi amma ba kowa kada ya manta sa ban annabi ne annabi ya ce la ta subu ashabi kada ku zagi sahabbai na na rantsi da Allah wanda raina ke hannunsa da ɗayan ku zai ciyar da dutsen uhud na zinari wallahi ba zai kai mudun ɗayan su ko ma rabin sa suna da wani irin falala suna da wani irin rigayi wanda ke wajabtar da a gafarta abin da suka yi na kuskure in ma ya faru an gane su ana gafarta musu abin da ba a gafarta maka saboda su suka fara yin musulunci kafin kai kai ta hanyar su ka san menene musulunci su suka yada ma addini haka fahimta to wayannan mutane in baka yabe su baka fushe musu ba balagana sun cancanci kowane irin yabo misali kasancewa mutane ne za su iya yin zunubi za su iya yin kaba'ir za su iya yin saka'ir amma Allah ya gaya mana cewa mutane ne masu imani mutane ne masu kirki wannan kuskuren da suka yi bai zubar da mutuncinsu a mu ba in ma sun yi laifi mun riga mun kawo ayoyi satin da ya wuce Allah ya ce ya gafarta musu to me ya rage yanzu kaga babu alaƙa tsakanin mu sai dai mu ce radiyallahu anhum wa radu an an gane wannan ko a cikin abin da ya faru muna koyan darasi ne aiko za mu koyi darasi mace idan ba ranar girkin ta ta kawo abinci zuwa ɗakin wata ta bari in tana so ta yi wani girki mai daɗi ta bari ta yanzu dakin ta an gano wannan to duk irin wannan yana faruwa Allah shi taimake mu eh وقال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب حدثنا أمير حدثنا عنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. إيه. قال ابن حزم shi a cikin nashi waya na a cikin muhalla shi ya ce mai aiko da abincin zainab bintu jahash ta aiko da abincin an gane ita kuma aisha ta farar da abincin cewa ya ce naji anas bin malik yana cewa lallai zainab bintu jahash ta ba annabi abinci yana cikin ɗakin aisha kuma yinin aisha ta ba da wani akushi na lafati sai muka fahimci abin da ta kawo haiz ne shi haiz kuma fate ne ba irin banamu ba fate ne wanda ana yayyanka nama kanana kanana kanana a zuba ciki fate ne mai daɗi sosai akwai yadda suke yi shi za a yanka nama gugu gugu mutum na cin fate yana yana yana yana dantsan nama to kaga a irin wannan a zo da wannan fate din ɗakin mutum in ya ci wannan kila ba zai ci abincin da za ka yi na ranar ba to kaga ita a nata tunanin ita aisha radiyallahu anha an gane ku to kaga a cikin wata ruwaya kuma an nuna akwai inda aka ce hafsa ce ma ta yi haka an kawo ruwayoyi daban-daban wanda wanda ba shi buhari ya kawo a nan ba cewa hafsa ta yi haka to eh, shi ibn hajar shi yana ganin abubuwan sun faru daban-daban ne cewa kowanne an yi shi kuma ya faru daban-daban allahu ala ya dai bayanai masu tsauri ya kawo ruwayoyi kuma wasu ruwayoyi da yawa sun inganta akan matsala Allah shi taimake mu eh. na da eh, yana halatta ai shine da hidima yana halatta ga mutum ya dauki kuku amma ba nan to namiji ne ba zai mu'amala da matar shi bane ba wai za ka dinga cutan yaro ne dai yana can wani gefe wanda zai alaka da ita ba eh na eh da zami wallahi na'am eh, na ga lokaci yayi ne Babun iza idan mutum ya rusa ainihin bangu, to ya gina misalin shi. Haddasa na mutum. idan ka rusa wa mutum bango to za ka mayar da misalin abin da ka rusa ne in bangon ƙasa ne za ka mayar da shi na ƙasa in na bulo ne ka mayar da shi na bulo na'am حدثنا مسلم ibrahim haddasa na جرير بن هازم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن كربو دقى أبي هريرة الله يقارى مشي يدعي شيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا شيء كان رجل في بني إسرائيل يقال له جريج ya kasance wani mutum a cikin bani isra'il ana kiran shi juraic yusalli ya kasance yana sallah faja'atsu ummuhu fada'at sai mahaifiyarsa ta zo masa sai ta kira shi yana cikin sallah ta ce masa ya jurai ji ba ha sai ya ƙi yarda ya amsa a wata ruwaya ta zo yana sallah ta ce masa ya jurai ce Allahumma ummi wa salati ce Allah ga ga shi kuma ina sallah wanne ne zan yi don kai ne wanne zaka yi ga mahaifiya tana neman ga shi kuma kana sallah wanne zaka zaɓa ka yi sai na amsa amsa wai sallan farilla ko nafila in farilla ne kuma akwai lokaci mai tsawo kuma wanda zaka iya yin sallan kana sallah ya zamanto akwai masallacin da ake sallah akwai na sha biyu da rabi akwai na karfe daya akwai na daya da rabi kuma dina da sunna sai ta kira ka kaga cewa lallai ta damu shin laifi ne in ka zo ka yanke sallah ka saurare ta ko na da ne wanda kana saurare ta kuma za ka sai ka je wani masallaci ka yi alwala ka yi sallah kuma ka samu sallah akwai laifi babu laifi so tana da girman haƙƙi wanda ya kamata ka kiyaye gare shi in dai har za ka iya samun sallah a wani waje wato malamai sun ce ka yanke wannan sallar ka saurare ta amma in za ka yi hasarar sallar to nan ne gizo ce saka an gane ku shi ne aka ce to a nan wajen sai ta zo wajensa ta ce ya jurai sai ce ya Allah ga mahaifiyata ga sallah na kawai sai ci gaba da sallah abin shi ya kyale ta na'am fa qala ujibuha wa usalli ce shin zan amsa mata ne ko in ci gaba da sallah ya Allah kuma atatu fa qalat sannan bayan ta jira bai saurare ta ba sai ta tafi ta zo daga waje mai nisa saboda a cikin ruwayan wato ya nisanci mahaifiyarsa ne ya je gina gida ba a daji irin mutanen ne masu son bauta daga cikin bari isra'il an gane to sai kuma can daji ya gina sauma'a inda yana bauta a wajen to mahaifiyar sai ta yi tafiya mai tsawo ta zo wajensa to gashi bai saurare ta ba sai ta tafi sai ta ƙara zuwa masa wata rana ta ce masa ya jurai a kasu sai ta masa ya jurai ina ganin hasso uku wasu ruwaya suka nuna hasso uku tana kiran shi amma sai ce ya Allah ga mahaifiyata kuma ga sallah na sai ci gaba da sallah ya kyale ta to sai mahaifiya ta ji haushi kenan kullum sai na same shi cikin ibada to kuma babu lokacin da zan tattauna da ɗana kenan wanda lokacin da zai magana da yaro na kullum yaro na daga ina sallah daga ko ina sallah eh? shin ya halatta ko ka haifi ɗafa daga sallah sai sallah bai da wani aiki sai sallah ka gani sallah abu ne mai kyau amma kullum cikin sallah kake to duk zuwan da suke kawai samun samu cikin sallah ne kaga ya kamata ya amfani da fikin wannan tun da tana zuwa kullum ya kamata wata ran barin saurare ta to wallahi bai saurare ta ba har ya zama ta ji haushi ta kosa ka duba yadda mahaifiya ke sadda amma sai da ta maka mummunan addu'a na فقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه النساء تنسي يا الله kada ka ɗauki ransa sai ka nuna mai fuskan karuwai wannan shi ne baki da sai masa tun da dai hayyan haka kada ka ɗauki ransa sai ka nuna ya dukkan karuwai malamai sun ce har yanzu an tana son shi har yanzu wannan magana ta faɗa akwai alamar soyayya tare da me yasa ba ta ce sai ka yi zina ba da ba ce ya Allah kaka ɗauki ransa sai ya yi zina da kila sai ya yi zina an gane wannan to sai ta ce sai dai a nuna mai fuskan ya ga fuskan amma ba zai zinan ba daga sa akwai soyayya har yanzu na'am wa kana zuraidun fi sawma'ati ya kasance zuraid yana cikin sauma'an da ya gina fa qalat imra'atun la abtinanna zuraida sai wata mata ta ce wallahi da sallu zan fitini zuraid an gani ana cikin wannan ta ce wallahi insha Allah dan ana ta labarin shi kai akwai wani mutum zuraid yana da bautan Allah yana da kaza mutumin kirki kawai daga ibada sai ibada bai da lokacin kowa to sai wata mata ta ce wallahi duk wannan ibada duk shirme ne duk wannan wannan ustazanci da yake bilalin zan yi maganin shi an ce matar kyakkyawa ce sosai ta ce ku da lokaci wallahi zan nuna muku wannan ustazanci shi dishin ne sai ta zo abin nan nan fa ta'arrada kullahu fa kallamat sai ta gito masa yana cikin sallah ta zo ta tsaya bai a gaba ta ta kyakkyawa sai ta yi masa magana ta ce ya shi ta dai tana ta yi magana tana ta janyo hankalinsa saboda ta janye shi daga wannan sallah ta halakar da shi fa aba sai ya ta fa atasra'iyan fa